karfe 4 agogon najeriya nijar kamar da chadi wato 11 na safe kenan agogon washington dc sashen hausa na murya amurka ke magana kai tsaye akan mita 16 21 da kuma 25 a jamhuriyar nijar za ku iya kama mu a tashar voa africa akan mita 102.5 wato abin nan ya mai kenan sana har ila yau za ku iya samun mu a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da fm nomad da kuma dalil fm duk a jamhuriyar ta nijar baya ga haka muna nan ko da yaushe a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com masu saurare assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci na ranar 20 ga watan afrilun shekarar 2016 Mahmud Lalo ne daga birnin Washington DC tare da Maryam Dauda muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci ga kanin labaran duniya. Jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Samantha Power ta faɗi cewa Amurka za ta ba da sabon tallafin kuɗi kusan dala miliyan 40 don taimakawa ƙasashen da ke yankin tafkin Chadi waɗanda rikicin Boko Haram ya shafa. Ƙungiyar likitocin sa-kai ta Doctors Without Borders sun faɗi cewa ba za a iya cimma ƙudurin kawas da cutar sida a doron duniya a shekarar 2020 ba, sai in ma'aikatan jin kai sun gane cewa akwai buƙatar yin aiki tukuru. Sannan kuma a yau Laraba shugaban Amurka ya isa ƙasar Saudi. To idan muka leƙa Najeriya kuwa masu dakon man fetur su ma sun bayyana irin halin da suka shiga saboda matsalar karancin man fetur. motocin ma a yanzu akwai wanda suke wuce kwana arba'in zuwa wata biyu suna jiran man na a ɗauko mu a yanzu wasu mu suna cikin ha'ulayi sannan za ku ji cewa jami'an tsaron jamhuriyar Nijar sun yi wani babban kamun masu safarar miyagun kwayoyi amma duka waɗannan za ku ji ne fa bayan mun sha labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya, Samantha Power, ta faɗi cewa Amurka za ta ba da sabon tallafin kuɗi kusan dala miliyan 40 don taimakawa ƙasashen da ke yankin tafkin Chadi waɗanda rikicin Boko Haram ya shafa. Mrs. Power ta yi wannan sanarwar ne jiya Talata a Yawunde babban birnin ƙasar Kamaru bayan tararrakan da ta yi da shugaba Paul Biya da Prime Minista Philemon Yang da kuma ministan tsaron ƙasar Joseph Beta a samu. Mrs. Power ta ce a lokacin zaman da suka yi ta faɗawa jami'ai cewa Amurka ta ƙudiri niyyar ƙulla ƙawance da ƙasar Kamaru don murƙushe 'yan ƙungiyar Boko Haram waɗanda ke kai hare-hare a yankin tafkin Chadi inda ke magama iyakokin ƙasashen Kamaru, Najeriya, Nijar da Chadi. Fawa ta ce dole ne a murƙushe 'yan Boko Haram ta hanyoyi da yawa ba wai ta yin amfani da ƙarfin soja kawai ba. ta kuma ce ta yi kira ga duk jami'an da ta gana da su da su san yadda za su warware halin ukubar da al'ummar da rikicin boko haram ya shafa suke ciki kamar ba da goyon baya ga gwamnati mai tafiya da kowa kuma dole ne a kare haƙoƙin bil'adama ta ƙara da cewa muhimmin abu shine a yakin da ake yi da boko haram a yi shi ba tare da an ware al'umma ba wadda ita ma tana da haƙi a ci gaban yankin nan gaba. Ƙungiyar likitocin sa-kai ta Doctors Without Border ta faɗi cewa ba za a iya cimma ƙudurin kawar da cutar sida a doron duniya a shekarar ta 2020 ba, har sai idan ma'aikatan jin sun gane cewa akwai buƙatar ƙarin aiki tukuru a yankin Afirka ta yamma da tsakiya, inda adadin masu cutar ya ragu in aka kwatanta wato da yankin ƙasashen da ke kudu da hamada. likitocin sun hada wato na sa kan sun fidda wani rahoto a yau laraba mai cewa mai da hankali kan kasashen afirka da cutar tsida ta fi kamari da aka yi ya sa ba ya mai da hankali akan bukatun yankunan afirka ta yamma da tsakiya rahoton ya ce yayin da yaduwar cutar tsida ta ragu a wannan yanki inda kashi biyu 2.3 na al'ummar yankin ke ɗauke da kwayar cutar duk da haka wannan adadin ya rubanya har sau uku a duniya haka kuma wasu sassan wannan yanki na da kashi kusan biyar na yaɗuwar wannan cutar wata kuma ya buƙaci cibiyoyin majalisar ɗinkin duniya da cibiyoyin da ke ba da gudunmawa da ƙasashen turai da gwamnatoci da kuma ƙungiyoyin al'umma da su fito da wani shiri wanda zai zaburar da jinyar cutar a ƙasashen afirka ta yamma da tsakiya inda ƙasa da kashi ɗaya a cikin uku na al'umma da ke da buƙatar magunguna kawai ke samun jinya yanzu haka labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc A yau Laraba ne shugaban Amurka Barack Obama ya isa ƙasar Saudi inda ake sa ran zai gana da shugaba Salman a kan batutuwa da dama ciki har da batun Iran da rikicin Yemen da kuma kokarin da kasashe ke na murkushe eh, wato mayakan ISIS. Amurka da Saudi ƙawaye ne na lokaci mai tsawo amma daga baya-bayan nan wannan ƙawancen nasu ya ɗanyi sanyi. shugaba obama ya caccaki saudi da wato da kasa yin abin da ya dace wajen yaƙi da 'yan isis kuma amurka ta haɗa kai da ƙasashen duniya masu arzikin man fetur wajen cimma yarjejeniyar makaman nukiliya da iran abin da ya buɗe hanyar samun biliyoyin daloli ta ɗage takunkumin da aka sawa ƙasar ganawar ta yau laraba na zuwa ne gabanin taron kolin ƙasashen da ke yankin gulf wanda za a yi gobe alhamis in allah ya kai mu hamshakin attajir na donald trump da tsohuwar sakatar harkokin wajen amurka hillary clinton sun lashe zaben fidda gwanin da aka yi jiya talata a jihar new york inda suke ƙara samun rata mai yawa tsakanin su da abokanan su don neman jam'iyyun su tsaye da su takarar kujerar shugabancin kasar amurka dukkan su biyu sun samu nasara da birnin jayi trump ya samu ƙuri'u kashi 60 cikin 100 in aka kwatanta da kuri'u kashi 25 da gwamnan jihar ohio john kasich ya samu da kuma kashi 15 cikin 100 da sanata ted cruz na jihar texas ya samu ita kuwa hillary clinton ta doke abokin takararta wato sanata bernie sanders na jihar vermont da kuri'u kashi 58 cikin 100 shi kuma ya samu kashi 42 trump ya sami kusan duk wakilai 95 na jihar new york na jam'iyyar republican wanda zai bashi wakilai 835 bayan zaben na jiya talata shi kuwa cruz ya samu wakilai 559 yayin da kaɗan ya rage kasich ya samu kuri'u 147 akwai bukatar wanda zai zama ɗan takarar jam'iyyar republican ya samu wakilai 1237 matakin da ake gani da wuya donald trump ya samu kamun nan da babban taron jam'iyyar cikin watan yuli a biyo mu a cikin shirin za a ji karin bayani labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Za mu fara rahotannin namu ne daga kasar Kamaru yayin da wakilin Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya wato Samantha fawa ke ziyara a ƙasar Kamarun domin duba halin da 'yan gudun hijira ke ciki. Ta jagoranci wani shirin ƙona ɗaruruwan haurukan giwaye. Amma rahoton na Muhammad Awal Garba ya fara ne da ziyarar da ta fara kaiwa wato ga shugaba Paul Biya. Karan farko kenan da jakadiyan Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Samantha Fawa ta kawo ziyaran aiki a ƙasar jamhuriyar Kamaru an da ta gana da shugaba biya a fadarsa da ke birnin Yawunde. Jakadiya Fawa ta tattauna da Mustabiya kan yanda ƙasashen biyu za su cimma nasara kan yakan 'yan ta'addan Boko Haram da ma matsalar da ake fama da shi a duniya na canjin yanayi. Samantha Fawa ta yi wa manema labarai jawabi a fadin shugaba biya na yanda za a magance matsaloli. matsalolin da ƙasar jamhuriyar kamaru ke da shi ta ce the uh, and mun tattauna kan yadda za mu murkushe 'yan ta'addan boko haram ne kuma za mu ga cewa mun gama da maharan na boko haram sannan mun amince za mu yi iyakacin bakin mu amma ba mu kaɗai ba za mu murkushe 'yan ta'addan na boko haram cikin lokaci kankani saman zafawa ta zarce da ziyarar nata ne har zuwa ofishin ministan dabbobi da albarkatun gandun daji musta ngole philip anda ta jagoranci kona hauren giwa sama da ton 500 a birnin yawunde daga nan ne sai ta zarce da ziyarar nata zuwa jihar arewa mai nisa domin ganewa idanuwanta irin yadda 'yan gudun hijira da ke makare a ƙauyen miniwawo waɗanda majalisar ɗinkin duniya mai kula da 'yan gudun hijira ta gina musu tantuna da ma kula da su 'yan gudun hijiran dai sun kai kimanin dubu hamsin ne a wannan ƙauye na miniwawo sannan waɗansu kuma suna warwatse a dajin tafkin cadi zaman zafawa ta zagaya domin ganewa idanuwanta irin yadda waɗannan bayin allah suke rayuwa ga abin abin da ta ce uh, Mun tattauna da gwamnatin shugaba Obama za mu agaza da taimakon kudade ma waɗannan ƙasashe waɗanda suke fama da 'yan gudun hijira ƙasar kamaru ƙasar tarayyar najeriya ƙasar nijar da ƙasar chadi jakadiyan amurka a majalisar ɗinkin duniya saman Zafawa ta ce gwamnatin amurka za ta taimaka da dolar amurka miliyan dubu arba'in domin a ceto waɗannan bayin allah daga cikin halin da suke ciki na bone kafin a mayar da su garuruwansu na haihuwa Muhammad Awal Garba, muryan Amurka daga ƙasar Kamaru. a gaida Muhammad Awal Garba to yanzu kuma sai Najeriya inda masu ababen hawa ke ci gaba da kokawa dangane da karancin man fetur da kuma hauhawan farashinsa a kasar yayin da masu dakon man ke cewa su ma suna wato sun shiga a cikin halin kakanikayi saboda rashin yin ayyukansu kamar yadda suka kamata daga kano ga rahoton da mahmud ibrahim kuri ya aiko mana suna na sabon shehu dan tasi na ganka akan layi ka sha mai eh ƙwarai ba mu sha ba wallahi yanzu dai gashi ne dai muna nema ko layi ma ba a motsa ba sai yanzu dai muna sa da nan da magariba da yin Allah ya yarda Sama'ila Usman tun yaushe ka hau layi tun misalin karfe shida. to yanzu zuwa yaushe kenan kake sa ran samu yanzu ina ganin mun nayi sa'a in samu a karfe biyu da rabi haka. Wasu daga cikin ɗimbin direbobin motocin haya kenan da kuma ɗaruruwa masu ababen hawa da ke kan layin sayan fetur a guda daga cikin kalilan ɗin gidajen mai da ke sayar da man a sassan birnin Kano. Shi ko wannan direba na babur ɗin Adeyi ta sau yana cewa. Sunana Sabi Muhammad Hussaini na goma ce in je shawarar wajen yan market in ƙara gaban je nema abinci. Gwamnati tare da suna cewa za a samu za a samu za a samu kawai sai an samu an gani. su ma dai masu motocin tanki da ke dakon albarkatun man daga kudu zuwa arewacin najeriya sun ce suna tsaka mai wuya a halin yanzu alhaji sani sambo shine shugaban kungiyar su a shiyar kano yau duk wani mai tanki abin tausayi ne duk mota tanki da ka gani a ka'ida abin da ya kamata ta yi ta yi sawu daga biyu zuwa uku a wata to ina so in gaya ma tun da wahalar nan man nan ta fara daga ƙarshen shekarar da ta shuɗe zuwa yanzu ko da yaushe muna da isassun motoci wanda suke zaune a wajajen da ake ɗaukowa man nan motocin ma a yanzu akwai wanda suke wuce kwana arba'in zuwa wata biyu suna jiran manna a ɗauko mu a yanzu wasu mu suna cikin ha'ulai duk wanda ya sai mota da kuɗin banki a yanzu hannayensa suna kansa kwamrai Alhassan, uba idris da ke zaman tsohon sakataren shiyar kano na kungiyar dalalamai mai masu zaman kansu ta najeriya wato ipman ya ce kaci kudin nan na farko daman tsohon ma'aikaci ne na nnpc yau ya yi magana na farko ya fara cewa za a wadata mai ba mai ba za ba zai wadata ba sai nan da wata uku ya dawo ya ce ya lashe amansa ya ce sai nan da sati biyu sannan wanda suke zuwa su je su kawo shi su zo su sayan mana da shi a Legas ka ce za ka ba su dala a kan official rate har yanzu an kasa processing a san da za a yi a ba wa mutanen nan dala at official radio in sun je sun kawo man nan za su sayar da shi a bisa ka'idar da kuka ce. Ba ka ganin cewa duk waɗannan abubuwan da ka zayyana shi karamin minista na yi da sanin shi wanda ya naɗa shi tunda dama an ce amintaccensa ne kuma ya zo ya saka shi. Ah to ya za ka ce amintacce to eh, amintacce na mai yiwuwa ya canza. Comrade Alassan Uba Idris kenan tsohon sakatare a shiyar Kano ta ƙungiyar dillalan mai ta ƙasa Ipman. Mahmud Ibrahim Kwari. muryar amurka daga kano nigeria yanzu kuma sai jamhuriyar Nijar inda jami'an tsaro suka ce sun cafke wasu masu safarar miyagun kwayoyi yayin da ake shirin tsallakawa da kwayoyin ta kan iyakar ƙasar da Libya. Daga Agadas ga rahoton wakilin muryar Amurka Haruna Mamman Bako. kwanaki kalilan bayan dahe kwaya mai yawa a iyakan nijar najeriya da jami'an tsaro a bangaren birnin kwani suka yi to jami'an tsaron janguriyar nijar sun kara yin wani da keken kamun kwaya ta dimbin miliyoyin sefa a garin durku a iyakar janguriyar nijar da libya daga hannun masu safar wannan miyagun kwayoyin na ƙasa da ƙasa ita dai wannan kwayar masu ita sun ɗauko ta ne daga tarayyar najeriya suka biyo ta ita Nijar da ita domin tsallaka da ita Libya watakila arce da ita zuwa kasashen Turai. Malam Muguni Ibrahim mai kula da sha'anin bincike a rundunar 'yan sanda ta garin Agades ya yi manema labarai karin bayani game da ababen da ya kumshi kamun da suka yi. kaya ne suka kama saman hanyar durku kilo 147 na ganyen taba ganja wanda ake cewa da komprime dubu na tramol kwayar ta shigo mu daga wajen nigeria ta biyu ta nan agades kuma aka doka za sa ta cikin libi ba sani ba libi za ta tsaya ko kuma daga libi ma gaba ta yi mota dai da aka kama libi ne za ta tayya kamar kun ga shi ganyen nan na taba kun kamar birgi-birgi ne kowane birgi ana ɗaukar shi kamar yayi ka tamanin kenan an kai shi libi an ce kudin yana iya duble ko kuma ya yi kashi uku kenan abu ne mai vraiment mai yawa kenan yadda ya zance muliyika cikin mota jigilar suka shiga aka doka su to shi direba mu bai san ba ko kayan menene shi dai ya doka da kayan su san ba duka direbobin da suke bincika su san ko menene kayan mutane manya-manyan shugabannin askaran jamhuriyar niger da ke yankin agades dukkansu sun dai halarci bikin gabatar ma 'yan jarida wannan kwayar da aka kama kuma alkali mai shigar da kara da sunan gwamnati a babbar kotun agades cewa da malam dubu nuhu ya yi ma manema labarai karin bayani game da wannan kamun da jami'an tsaron suka yi a yankin agades wannan aiki babban jan aiki da suka yi abu ne wanda mu muka ji daɗin shi kuma ƙasa duka ta ji daɗin shi kuma muna neman eh, al'umma dawon wanga aiki na kowa ta kenan kowa ya kama ma polis din nan da suke wannan aiki a samu wannan harka kwayan nan a gushe ta da cikin Nijar shine muka zo da kowa da kowa aka diba aka gani a samu duka gaba ɗaya mutane su ji labari kuma a kira jama'a eh, su kama a samu duka eh, wannan hanya ta kwaya da take bi ta biyo su ta wuce ta ta libi ta ta eh, europe mu samu wannan bila'i mu gushe shi shi dai fataucin miyagun kwayoyi da shaye-shayen su yana ɗaya daga cikin ababen da ke hana ruwa gudu wajen tarbiyyantar da matasa tare da bata al'umma haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin agades a jamhuriyar nijar a gaida haruna mamman bako ta yanzu kuma sai nan amurka bayan nasarar da suka samu a zaben fidda gwani da ake ci gaba da a yakin neman zaben shugabancin kasar hillary clinton ta jam'iyyar democrat da donald trump na jam'iyyar republican sun jinjina wa mutanen jihar new york inda aka yi zaben da farko ga hillary clinton Kusan cewa a wannan yakin neman zaɓe mun samu nasara a kusan dukkanin yankunan ƙasar nan, daga arewaci zuwa kudanci da gabashi zuwa yammaci, amma wannan nasara ta daban ce a gare ni. Al'ummar jihar New York a koda yaushe kuna mara min baya. kuma nima a ko da yaushe ina kokarin na ga cewa na mara muku baya a yau mun sake samun nasara ina kuma matukar nuna godiyata to shi ma a lokacin da yake mika godiyarsa bayan nasarar da ya samu dan takarar shugabancin amurka a ƙarƙashin jam'iyyar republican donald trump ya yi jawabi kamar haka i want to just thank everybody i have great great admiration and praise Ina so ne na miƙa godiya ta ga kowa da kowa. Ina matuƙar jinjinawa jihar New York. Ba zan iya cewa ga inda nake tunanin zan samu wannan nasara ba kamar a nan. Saboda haka muna ƙaunar ku baki ɗaya. Zan yi tafiya zuwa Indiana, zan kuma je Pennsylvania. Zan je wurare da dama. Na gode mutanen jihar New York. Na gode mutanen jihar New York. Muna ƙaunar New York, muna ƙaunar New York. We love New York. We love New York. Thank you very much. Dan takarar neman shugabancin Amurka a ƙarƙashin jam'iyyar Republican kenan Donald Trump. To yanzu agogona cewa a da wato Niger da ma nigeria karfe 4 da minti 18 wato 11 na safe kenan da minti 18 a nan Washington. Ga Ladan Ibrahim a yawa da shirinmu na gaba. Imma ba ta garago. Jama'a barkamu da da masu saduwa da ku a cikin wani sabon shirin himma ba ta garago. Kuma idan masu saurare yana biye da mu a cikin shirin da ya gabata mun karbi bakuncin Abba Bukar Koloni dan asalin jamhuriyar Nijar amma mazauni na Amurka a cikin jihar Maryland. A cikin shirin da ya gabata Abba yana muna bayani ne cewa lokacin da ya zo Amurka abubuwa na da saukin samuwa musamman ma aikin yi amma kuma ya ce sakamakon harin a watan Satumba ya sa abubuwa sun canza a daidai wannan wurin ne bakon namu zai ci gaba da mana bayani inda na tambaye shi ko tsauran abubuwa bai sa shi kasa a goyo ba musamman ce zai koma gida Nijar? Na no bai sa ba wanda pasto uh, da na ga maka da farin ni kai wallahi ban ga matsaya ba da ya bani wahala na ta. To kenan da wuya a ce da wuya kila ma abba ya koma gida a Nijar kenan. A insha Allah wata rana na koma gida gida ne wannan duk yanda you know uh, ko yanzu ma duk shekara biyu uku ina kai na mu duka mu mu ga mutanen gida daman shi nake son ce shin tsawon shekarun ga ashirin abba na zuwa gida ko kuwa dai eh, eh, ba mun ga na ta ko 2014 na ta yi shekara biyu yanzu da na kai duk iyali na muka ta muka komo eh, insha Allah ba ma mun koma gida wannan kai gida gida ne duk inda ka ta yi baka iya mance gida to gaba ɗaya yanzu ya kake kallon rayuwar Amurka tun da ka daɗi kuma ka ga abubuwan da suka faru da abubuwan da ke faruwa yanzu musamman da ka ce abubuwa sun canza. To yanzu kai <clears throat> yadda na ga harkokin suna tahiya kamar yadda kowa yake gani kana kallon kana ji abin da suke gai cikin rediyo da suna gai cikin tv kuma mutane yanzu sun fara kamar matsala kaɗan da wayanda suke zuwa da wani ƙasa. sun aza kai wayanda suke zuwa da wani wuri suna nan suna daukan aikin nasu sun aza wayanda suke zuwa da wani wuri suna da hanya da su da mutanen da suke an kai nan ga basa samu ko da ma ba gaskiya ne ba amma haka ne yanzu mutane da yawa haka suke suke tamani to yanzu wani ce zai niko gari ya taso daga Nijar ya zo nan domin neman abin zaman gari ka ba shawaran ya zo tunda ka ce abubuwa sun canza kuma sun yi tsauri ba kamar da ba wallahi kai in dai mutum yana so in gaya mishi gaskiya ina iya gaya mishi ke ba kamanda ne ba ba kamanda ne ba yanzu yanda ake kama mutum lokacin nan in ka zo ake kama maka da ko ina dan ka yaro nan yanzu ba haka nan ne ba wanda yake so ya zo nan ga in dai yanzu baka da wani dilari da zai kawo ka ba sai in ce maka wallahi galka so to menene daɗin zama amurka daɗin zama amurka eh, daɗin shi kana iya yin duk abin da ke yi inda harkokin tana bin gaskiya ba mai matsa maka wannan wannan sai eh, wannan abu ne kawai yana jin daɗin shi in kana bin gaskiyan kasan kana yin abun da ya kamata ka yi ba mai zo ya ce maka don ka ce haka nan ko don ka yi haka nan kuma za ka samu duk abin da ya dace ka samu ba sai ka san wani ba kenan in ka san hanyoyin ka kai ka kana bin gaskiya duk abin da kake so kana iya samu ba tare da sai ka san wani ba ba ba yanzu ina son wani takardu na bai kamata ma in ta in ce bai ba na san wani ne ba ko ina ba wani wani abu in same shi da zahi in na san hanyar da ake yi ka same shi kawai bai ma ka ta ka ta ka shiga cikin biron wani ba kana iya ma zuwa da bisan ordinator ka gaya abin da kake so ka aika in akwai kudin da ya kamata ka biya ka same shi in ka biya ana aika maka duk harkokin naka bai kamata ba ka kai ka ce dan kai dan wane ne ko kai abokin wane ne ko ni ko ka ce kai da fami in wane ne ta hito dan a samu a yi takardun da zahi wannan babu shi nan ga kamar kana bin gaskiya ka samu abin da kake so wato ba sabanin abin da ake faruwa a gida gida afirka ba a no abin da ke faruwa gida wannan ko wannan ai ni ina ga Ah, a benin in afirka wallahi abin kai yana da tsoro yana da tsoro kwarai gaske ko shekara biyu da na tahima wasu harkoki da nake son yi sai da na biya sai da dole ne sai ka za wani wani abu kafin ka samu harkokin naka wannan kun bai kamata ba to amma abu gashi ku kun zo kasa irin nan amurka inda ake aiki da gaskiya me zai sa ku ba za ku koma ku kwatanta irin wannan ko kuma ku rika kwatanta mutane irin waɗannan abubuwan ba kun gummace ku ci gaba da zama saboda shi ne yadda na gaya maka malama ah, da fari insha Allah na koma nan zuwa wata biyu ko uku ba da in koma ba in zamna ne yadda nake baɗi na tare da family na kuma duka mutahi ban ni da kaina ina so in yi kireyen ah, wani fadi na ah, namu na can eh, Niger insha Allah. To, ka faɗa mana daɗin zama Amurka cewa ana tsaye da gaskiya a duk abin da ake yi to menene wahalan menene wahalan zama amurka kuma da eh, wahalan zama amurka eh, zan ce aikin daily aikin ne mutane da yawa dan nan ga eh, in baka yi aiki baka ba a biya ka ban ce baka gal ka yi aiki mai ka samu kuɗi ba haka nan ne kawai culture in ne daban ba kamar afirka ne ba da kana ga kowa wani kwazan ɗinka ko wani abokinka ko wani ƙaninka na zo ana damuwa kullum a zo a yi hira nan ga daban ne wannan. Nan ba lokacin hira. A ba lokacin hira sai lokacin aiki a eh, lokacin da ka zo gida kuma ka gaji. Yau ma kamar kullum lokaci ya ɗaga mana hannu. Masu ware a tarbe mu a cikin shiri na gaba kuma na ƙarshe domin jin ci gaba da tattaunawa da muke da bakon namu Bukar Abba Kwalo. Yanzu a madadin shi bakon namu Bukar Abba Kwalo dan asalin jamhuriyar Nijar mazauni na Amurka a jihar Maryland sai kuma Khalid Get Tacho daidai da ta sautin shirin ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah. Riga da Yanzu kuma sai kaɗan daga cikin saƙonin da kuke aiko mana ta hanyar imel. wasiƙa ta fari ta fito daga aliyu ibrahim sharif gashuwa wadda take cewa muna yabawa dakarun najeriya basa ga namijin kokarin da suke yi yan kwanakin nan na fatattakar masu ta da ƙayar baya a wasu sassan yankinmu na arewa maso gabas allah ya kawo mana ƙarshen ta'addanci amin sai kuma sakon aliyu usman taka lafiya birnin kebbi wanda yake cewa ina kira ga mai girma gwamna atiku bagudu da ya hana korar ƙananan ma'aikatan lafiya na ƙaramar hukumar mulkin birnin kebbi domin idan ba ɗora amarya kan doki ba bai kamata a ɗora mata kaya ba samarwa jami'an tsaron najeriya ƙarin makamai shine kawai zai kawo ƙarshen mayakan ƙungiyar boko haram a najeriya baki ɗaya sako daga hadiza matar mai kayan miya oje kwatas gombe sai kuma sakon haɗin gwiwa daga safara'u haƙili zamani almajira malumfashi da rabiulu ɗan siyasa ɗan filin malumfashi wanda suke cewa haba 'yan majalisun najeriya ku yi ma mabiyanku adalci kafin zaɓe ya dawo da muna nan muna jiran ku assalamu alaikum sashen hausa na murya amurka muna kiran gwamnatin jihar bauchi bisa baiwa 'yan fenshi su. don sun shiga wani hali na haula'i wanda hakan ya janyo taɓarɓarewar karatun 'ya'yansu da samun abin sawa a baka allah ya sa wannan kuka nawa zai isa kunnen wanda ake bukata sako daga alhaji abbas baffa lady baucin najeriya shi kuma abdulsalam muhammad lema tsagem cewa salamu alaikum voa hausa hakika matakin da hukumar shari'a ta najeriya ta ɗauka na korar wasu alkalai guda biyu da ta yi saboda aikata ba daidai ba tabbas wannan mataki ya yi mana daɗi musamman ma mu al'ummar ƙasar allah ya ƙara taimakon gwamnatin shugaba buhari hakika fitina da take kara kamari tsakanin fulani makiyaya da manoma a najeriya wani babban abin takaici ne gani yadda bangarorin biyu dan juma da dan jummai ne da fatan allah ya daidaita tsakaninsu amin sako daga bala muhammad dambam da prince yawo adamu balkacuwa daga ƙarshe sai wasikar muhammad suleiman garin rijiya ɗalibi a makarantar findiga da ke ƙaramar hukumar akku a jihar gombe wanda ke cewa assalamu alaikum sashen hausa na murya amurka muna roƙon allah ya sa ziyarar da shugaba obama zai kai zuwa ƙasar saudiya ta zama alkhairi ga ɗaukacin 'yan ƙasar da ma gabas tsakiya baki ɗaya yanzu kuma sai labarai a takaice a juba babban birnin sudan ta kudu da shugaban 'yan tawaye rick mashar ya yi yau talata karo na biyu kenan cikin wannan makon ka iya kawo tsaiko ga yarjejeniyar zaman lafiya da aka kulla a kasar wadda yaƙi ya ɗaiɗaita an sa ran mr mashar zai koma babban birnin kasar cikin makon nan don a kafa gwamnatin haɗin gwiwa da shi tare da shugaba salva bayan shekaru biyu da rabi da aka kwashe ana yaƙi a kasar amma gab da wannan hidimar mr mashar ya soke tafiyarsa zuwa babban birnin Festus Mugaye shine shugaban kungiyar kasashe da ke sa ido a kan yarjejeniyar zaman lafiyar. Ya kira taron gaggawa gobe Alhamis in Allah ya kai mu a Juba wanda za a yi tsakanin gwamnati da jami'an 'yan tawaye da zama shawo kan wannan lamari. Jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Samantha Power ta faɗi cewa Amurka za ta ba da sabon tallafin kuɗi kusan dala miliyan 40 don taimakawa ƙasashen da ke yankin tafkin Chadi. masu sauraro abin da ya ke nan baki ɗaya a cikin shirin namu a daidai wannan lokaci amma kada ku yi nisa domin shirin yau da gobe na nan tafe idan muka kuma Allah ya kai mu wato shirin mu na dare za mu so mu ji ra'ayinku kan yunkurin da majalisar dattawan Najeriya ke yi na yin kuskure ga wani sashen dokar da ta kafa kotun ɗa'ar ma'aikata lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kafin nan a madadin Maryam Dauda da ta ni gabatar da shirin da Daniel Brown da ya bada umarni sai injiniyan mu mr aiden mahmud lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen hausa na amurka birnin washington dc